أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم دبيو جوات ربيع الأول hijiran manzo صلى الله عليه dubu ɗaya da دلري hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadith wanda babban malamin mu al-sheikh Rabi'u bin Hadi Umair al-Madkhali rahimahullah yayi wa sharhi a yau za mu tashi shafi na ɗari uku da hamsin da biyu inda yake cewa ƙala wa tasmiyatuhum iyyahum ashawiyya na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim قال وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة كما أنا كان إمبريئة da ka ji mutum yana faɗin wa'annan kalmomi to ka cewa lalle wannan mutumin ɗan bid'a ne shi shi ne su ɗin nan ɗan suna kiran ashabul hadith suna kiran ahlus sunna da suna hashawiyya an gane ma'anan hashawiyya su ne mutanen da suke iyo a gefe mutanen da suke iyo a gefen ruwa ba su san ainihin zurfin ruwan ba misali kuma yadda yi. kun san an ke hashiya irin sharhin da ake a gefen littafi to su suna aibanta ahalus suna cewa ahalus suna ba sa yin zurfi wajen istinbadi kawai suna bin doron nasi ne su an gane wani ko saka ahalus sunna suna da karancin ilimi to wannan shine dalilin su da suna kiran ahlus sunna da suna hashawiyya saboda ahalin sunna ba sa yin irin wayannan tawilat din su na shirme da suke yi an gane wannan ko sannan kiran suna kiran ahalin sunna da suna jahala wai jahilai ne ahalin sunna ba su da ilimi suna kiran su da suna zahiriya saboda wai ahalin sunna suna bin doran nasi suna kiran ahalin sunna da suna mushabbiha masu kamanta Allah da halitta saboda ahalin suna na cewa Allah na da fuska irin nashi yana da hannu irin nashi yana da ƙafa irin nashi ya daidaita kan al'arshi daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba sai ce wai ahlus sunna mushabbiha an gane wani ko to duk wannan da zaran ka ci mutum na kiran ahalin suna da wannan suna ba sai an gaya ma ko shi wane ne ba sanan bid'a ne kawai na'am yuntulikuna hadhihi al-awsaf ala ahli al-hadith suna wawaita wa'annan sifofi ga ainihin ahlul hadis وهم براء من هذه المذام والخصال المذمومة الهالي سوء أصحاب الحديث sun barranta daga wa'annan zarge-zargen da wa'annan siffofi abin zargi din dai wa ahlus sunna minha bura'a ahlus sunna sun kubuta daga duk wa'annan maganganu ahlus sunna ba ne su suna yin amfani da zurfin ilimi wajen fitar da istinbadi sannan ahlus sunna ba jahilai ba ne kamar yadda kowa ya sani dan bid'a sai yi aran gama da su zai gane ba jahilai ne su eh zai ringa kuri yana soke soke a gefe amma a lokacin da ya zo yi aran gama da malaman sunna sai gane lallai shine jahili su ne malamai an gane to ahlus sunna ba zahiriya ne su saboda an ce cewa mutum zahiriya shine mutumin da bai yi imani da kiyasi ba kuma ashabul hadith sun yi imani da kiyasi an gane ai suna kuma yin raddi ga mazhaba na zahiriya da suke kore kiyasi ashe ba za a sanya ahlus sunna daga cikin zahiriya ba sannan ba za a sanya ahlus sunna daga cikin mushabbiha ba saboda ahlus sunna ba sa kamanta Allah da wani bal sai dai suna siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi Allah ya siffanta kanshi da daidaito akan al'arshi ahalin suna sai su siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi ko الله da gairi amalin بغير rauna ha, ثم matsawa على العرش wane ne ya ya siffanta kanshi da daidaituwa to yanzu in ka siffanta Allah da cewa ya daidaita kan al'arshi sai ya kira ka Wa waye siffanta kanshi da hannu wa qalat al yahud yadullahi maglula gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu ah, maglulataini bal yadahu mabsudatai ah, bal yadahu mabsudatani kai bai sha. kaga Allah ya siffanta kanshi da hannaye guda biyu irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane wannan ko waye siffanta kanshi da idanuwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba Allah an gane Allah ta'ala ya ce wal tusna ala ayni ko Allah shi ya siffanta kanshi da wa'annan abubuwa Allah shi ya siffanta kanshi da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ya iblis ma mana aka an da lima khalaqtu bi yadayya an fahimci wannan to kaga ashe in Allah ya siffanta kanshi da abu kai sai ka siffanta Allah da wannan abun sai a kira ka mushabbiha a'a yanda mutum ke zama mushabbiha shine mutum ya ce Allah yana da fuska irin na halitta ko daidai da na halitta Allah yana da hannu daidai da na halitta Allah ya daidaita akan al'arshi daidai da na halitta sai a ce nan wajen ya zaune mushabbiha amma wanda ya ce Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba ina tashbihi nan wajen babu tashbihi shi ya sanya ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama lokacin da ibn taymiya an gane wasu mutane akwai wani wani gari wanda ce duk wanda ya siffanta Sheikh da Ibn tabiya da cewa Sheikhul Islam ya ma yarda in ka ce Sheikhul Islam Sheikhul Islam ne ka yarda sannan duk wanda ce Sheikhul Islam Ibn tabiya ainihin yace kuma Sheikhul Islam mushabbi ne shi malami shine Ibn Hajar al-Asqalani saboda insafin da yake da shi yake cewa Sheikhul Islam tabbat Sheikhul Islam ne an gane ku in ko ba a kira ibn taymiya da sunan shekul islam babu shekul islam a duniya sannan kuma in ka ji mutum ya kira ibn taymiya da suna mushabbihi in ma ya zamanto bai san ainihin tashbihi ba ko bai san ibn taymiya ba yace ibn taymiya ba shi da alaka da tashbihi ibn hajar al-asqalani bai fata bari an gane wannan ko gashi suna da sabanin fahimta da ibn taymiya din amma kuma yakan fa'idanci da ibn taymiya kana karanta fatawul bari zaka ji ya dauko magana ibn ya ce rahimahullah kuma ya kafa hujja da shi na'am فإنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتو واتو أهل wato ahlul رؤو suna الله da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi وليس فيهم شيء من هذه الضلالات باب wani abu daga cikin wayannan bace-bace tare da su su ɗan salafiya irin wayannan bace-bacen da ke tare da ƴan shi'a ko da ke tare da sufaye ko da ke tare da ƴan qur'aniyun ko da ke tare da ƴan qadariya ko ƴan jabariya ko ƴan murji'a ko sauran kungiyoyi dai da sauransu ko khawarij baya tare da ahlus sunna su ahlus sunna suna kun nasi ne kai tsaye abinda Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata na kwarai lakinnahum yaquluna haza kadiban wa zura sai dai su yan bid'a suna faɗin wannan dai saboda ƙarya da kuma shaidan zir an gane suna yin amfani da farfaganda domin su hana mutane fahimtar da wata sunna malaman bid'a suka yi ƙarya kuma sun san ƙarya suke yi za ga malami kana tunanin wannan malami ba zai ƙarya ba wallahi zai zira wani ƙarya za ka yi mamaki suna da ƙarya na'am wa hadha min akazibi ahli albid'a wannan yana daga cikin ƙaryace ƙaryace yan bid'a wala tajidu mubtadi'an illa kazzaba ba za ka taɓa samun ɗan bid'a ba shi makaryaci yanzu kuna ganin akwai wani babban shehi a nan Najeriya wani irin ƙarya ne bai taɓa bai yawa malama goma ba wani irin ƙarya ne bai yawa ibnu taymiya ba ba kowa ya san ba haka bane akwai sanda ya rantsa cewa wallahi sallahi wannan da'awa da da gumi ke yi wato yahudawa ke ba shi kuɗi kuma shi da kanshi ya san ƙarya yake yi an fahimci wani ko yanzu shekul islam ibn taimiya akwai wani za ku ji ana labarin wani wani abin nan na manta sunan shi wani shahararren mutum wanda yake mai yawace yawace ya yawon duniya sosai ana ba da labari da shi haka wannan mutumin ya shahara to daga cikin malamin bid'a ne sai yake ba abin ibn baduda za ku ji labarin ana ibn baduda to shi wannan ibn baduda din yace daga cikin yawace yawacen da ya yawo ya yawo ta duniya ne yace daga cikin yawace yawacen da ya je garin sham da ya je garin sham sai ya zo ya ga ibn taymiya a mumbari na sham yana hudba ibn taymiya sai aka tambaye shi dangane da Allah siffofin Allah sai ke cewa Allah sai hau kan mumbari sai ce Allah yana sakkowa daga sama kamar yadda nake sakkowa daga kan mumbarin nan sai ka sauka daga kan mumbari sai kuma ya ce hannayen Allah kamar da wani haka an gane to yan bidiya suna yawan kama hujja cewa ibnu batuta ya zo ya ga ibnu tibiya a akan mumbari ibnu tibiya ya daga hannayensa guda biyu ya ce hannun Allah kamar hannayen ne to kaga wannan magana dole mu karyata shi yana yasa mu karyata shi ibnu ya wallafa littattafai kala kala daga cikin littafin da ya wallafa akwai akwai littafin na mashhur al-aqida al-wasitiyya wanda babu wani littafi da ya kai shi a wajen ahlus sunna wajen bayanin sunayen Allah da sifofi ya tsaya ya kawo sunayen Allah da sifofi kuma ya ce ahlus sunna suna siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi an gane ko sannan suna kore ma Allah abin da ya kore wa kanshi suna siffanta Allah da abin da ya siffanta kansa min gairi tashbihin wala tamthilin wala ta'dilin wala takwidin, wala kaza wala kaza bal yu'minuna bi anna Allah laysa mithlihi shay'un wa huwa samiul basir yace su ahli sunna sun yi imani da siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi ko kuma abinda manzan Allah ya siffanta da shi shi da shi min gairi tafsiri ba tare da an misalta Allah da halitta ba an gane wala tajbi ko kamanta Allah da halitta wala ta'dil ko kore ma Allah sa na halitta wala taghyir ko kuma kayyafawa kace hannun Allah ya yake fuskan Allah yake ahlus sunna ba sa haka to mutumin da yace ahlus sunna ba sa tashbihi ba sa tamsili yace bal yu'minuna bi anna allaha laysa kamithlihi shay'un sai su ahlus sunna suna imani Allah babu wani abu misalin shi ko huwa sabiul basir amma mai ji ne mai gani kaga sun ahlus sunna suna tabbatar ma Allah siffofin sa na kamala amma suna kore kamantuwan siffan da halitta shine isbatun bila tamthil wa nafiyun bila ta'dil isbatun bila tashbih ko bila tamthil wa nafiyun bila ta'dil to kaga ibn tabiya ya faɗi wannan kuma ibn tabiya ya yi raddi sosai ga yan mushabbiha masu kamanta Allah da halitta a cikin littafin ta tadammuriya al-aqida at-tadammuriya mun karanta an gane wannan ko mun gani irin yadda ibn tabiya ya yi raddi sosai da sauran sakanan sannan muka duba majmu'ul fatawa na ibn tabiya bangaren aqida zamu ga bayanin da yayi mai zafi ga yan mushabbiha amma ya kafirta su misali to ya kuma za a ce ibnu tabiya wanda ya kafirta masu kamanta Allah da halitta shi ne kuma zai kamanta Allah da halitta sannan ga littattafan da ya wallafa ya yi tir da wayannan mutane sannan ɗaliban ibn taymiya sun yi tir da wayannan mutane to ta ina ne kuma wannan abin ya faru ga ibn taymiya amma ba a gani a cikin littafansa ko a cikin sa ba to haka yan bid'a ke yin ƙarya sai su shirya ƙarya su jingina wa malamin suna, kuma sun san ƙarya ne kamar suna so su ce ne in muka yi ƙarya ga malamin sunna ba mu da zunubi don mun yi haka ne don ba ma so mutane su fahimci malamin idan muka tsaya muka faɗi gaskiya a gare shi to muna mai talla ne gara mu sharara mai ƙarya ko mu ɓata rai ba dariya sai mu su ɗauka da gaskiya abin yake alhali ƙarya ne an gane wannan ko to wannan shine abin da yake faruwa ga yan bidiya mafi da wuya ga ɗan bidiya baya ƙarya kaɗan ne na'am ولا يستطيع أن يقاوم أهل السنة إلا بالأكاذيب والافتراءات شيخ ربيع بن هديجة شيء الله يمسر هما شيء دم دريا باشي ده إيكوان يأي أهل السنة سيدا كريا شيء كريا شيء تقوم كرجل كريا سيدا su كريا ƙarya نازوا كما رمان سنة malaman هنا أي أما wannan ai amma da zaka bincika zaka محمد بن عبد الوهاب wani irin ƙarya ne bai fuskanta ba akwai wani littafi da aka rubuta aka ce daga littafi ne makircin yahudawa an yi ta yawo da littafin daga turkiya littafin yake aka ce yahudawa sun yi mitin suna so su rusa musulunci suna ta mitin suna ta mitin suka ce to sai daga baya sai suka zo suka samu yadda za su suka ce yadda za mu yi ya kamata a samu wata bayahudiya wato idan aka sadu da ita wannan bayahudiyan idan ta kusan haihuwa sai a ɗauke ta a kai ta tsakiyar ƙasashen larabawa sai a haife ta a wajen kamar irin makka ko madina ko dai abin nan wai shi ne sai aka je aka ɗauki maman muhammad bin abdullahi ba yahudiya ce sai yahudawa suka yi dabaran da da ta kusan haihuwa sai aka je aka kai ta ta zauna a cikin a cikin hijaz sai ta haihu a can wani gari ana kiran shi najat shikenan aka haifi Muhammad bin Abdul Wahab ba Yahude ne iyayensa iyayensa Yahudanci ne shi ma ba Yahude ne kaga mutumin da ya san tarihi na gaskiya na wannan bawan Allah ya san bai da alaka da Yahudanci an gane wannan ko to amma suka rubuta littafin ba sa jin kunya komai su dai burin su suna so su kanke mabiyansu kan su bi Muhammad bin Abdul Wahab domin idan suka ce ba Yahude ne za su hana mabiya karanta littafinsa to da da muna aikawa garin turkiya karɓo littattafan sun suna aiko da littattafai daga can kyauta za ga akwai littattafan fitnatul wahabiyya al-wahabiyya fil mizan rubuce-rubuce kan wahabiyya kawai da su kan wahabiyyanci ga 'yan shi'a suna nan suna hutawa ga miyagun masu akidi amma su ba su da wani ajanda sai wahabiyawa wayannan bayan Allah sun yi rubuce-rubuce sun taba cewa Muhammad bin Abdul baya son ya ji salatin annabi in ya ji salatin annabi yana ji kama ana duka shi da guduma akwai sanda wai wani bawan Allah da yana kiran sallah ya ce a ashadu Allah ilaha illallah wa a ashadu anna Muhammadu Rasulullah ɗin ya kira sunan Rasulullah wai da ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sauko kada ƙara faɗin maganar nan mutumin ya ambata Muhammad bin Abdullah ya dauki sanda ya bugo shi daga sama ya bugo shi daga sama saboda ya yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam makiyin salatin Annabi ko ina ganin da irin wayannan propaganda an dade batanci suka ce mutum ne mai kafirta mutane baya bambanta tsakanin kufurin asgar da kufurin akbar ina fatan gane wannan to yaya za mu yi musan wannan magana ƙarya ne mun karanta a cikin littattafansa yana magana cewa kafirci ya kaskashe biyu ko cikin kitabun tauhid ya faɗa haka ya ce kufur kala biyu ne akwai kufurun yankulu anil milla akwai kufurun la yankulu anil milla kuma yayi bayanin su yayi raddi ga kawarij akan wannan matsala din ga littattafan shi nan duka yana yin wannan tafsilat din amma sai suka danganta masa suka ce rajulun ne takfiri to kafirtawa yake ba ka'ida kun gane wannan ko to irin na abubuwa suna da yawa dangane da abin da yan biri'a suka yi wa ahli sunna kai. to kuma wannan ya yi tasiri sosai wajen hana mutane fahimtar da awon ahli sunna sai ya zamanto sun takure awon Muhammad bin Abdul sun hana mutane su karanta littattafan shi to wallahi mu ma Allah ne ya taimake mu mun daɗe muna ta jin raddi raddi ga wannan bawan Allah ba mu san shi ba wata rana littafin da muka fara dauka muka karanta kitabu littafin kashfu shubha ta tauhid muka karanta ba mu san shi ne wannan Abdul Wahab ba mun karanta mun muka ga littafi mai daɗi littafi kana wa zaka ta sha'awar kai ta karanta shi kai ta karanta shi muka zo muka karanta wani littafi mai suna Fadlul Islam sai mu koma neman littafin mai wannan abin nan mai wannan sunan kana ta neman littafan shi sai da muka tara littafan shi da dama kitabu tauhid kaza sai mu neman wa, sai muka ga littafin shi Anan daga baya muka gano ai shine Muhammad bin Abdul Wahhab da ake magana wannan ba Yahudan bai kafirta mutanen dan kaza kaza din ku bayan da ko to yan bid'a gaskiya sun dade suna kange mutane daga fahimta ta hanyar propaganda to a suna kiran da awon muhammad za su yan yan hanabila sai suka yi amfani da wannan dama da wayo suka ɓata mazhaba ta hambaliya kawai idan kai ɗan hambaliya ne kawai kai ɗan salafiya saboda haka sai suka hana mutane sai zama to duniya ta ki bin mazhaban hanabila yanzu a ina ne zaka ce min masu bin mazhaban hanabila a duniya su waye saudiya ne kadai ta duniya yan hannafiya suna da yawa a duniya kusan sun fi kowa yawa amma kuma yan bid'a suna nan da yawa daga cikin asha'ira da maturidiya da sufaye kala kala suna cika cikin yan hannafiya ga malikiya ga shafi'iya suna da mabiya da yawa amma hannafiya mabiyan su kanan ne kun gane wannan ko saboda wannan propaganda da aka yi na batanci ga Muhammad bin Abdul Wahab sai shafi mazhaban fama da Allah ya tashi yin nashi an ce in rana ta fito kafin hannu ya karewa zakaran da Allah ya nufa da cara ana muzuru ana shahu sai yayi to wannan shine abin da ya faru lokacin da da'awan Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya tashi fito da shi sai Allah ya sanya aka gina jami'a islamiyya da aka gina ta islamiyya ana ta daukan dalibai daga duniya suna zuwa suna karatu a wajen ana ta zuwa daga kasashen duniya ana zuwa tun da kasashen turai har wajen bakaken fata da zaran an gama karatu a saudiya sai a dawo an zama wahabiyawa an dawo an zama wahabiyawa an dawo an zama wahabiyawa kafin ka ankara sai ga da'awar sabon ta ko ina ta inda ba yi tsammani ba an gane wannan ai wannan jami'a islamiyya ta ba da gudunmawa wajen yada da'awa ta salafiya an gane wannan ko dalibai da sun dawo sai su ce to ai su yanzu ashe su da ma suna cikin mutane sun gano madaran sunna yanzu an gano wannan to sai zama to ta ko ina yanzu a cikin duniya yanzu babu wani waje lungu lungu kwararo kwararo da awa salafiya ta shiga an gane yanzu ita ake yayi ma yanzu ita ce da awon da take tashe yanzu ba kamar da ba an gane wannan ko da awa salafiya amma da an toshe ta an kange ta an hana ta motsi to amma da lokacin yanzu ba dole sai ta ta bayyana kuma tana nan tana ta bayyana insha Allah an gane wannan ko to wannan shine abu wato ma'ana ina so kawo yadda propaganda ke tasiri wajen lalata kamar yanzu a Najeriya za ce in ana so a ɓata ahalus suna da mutanen da suka ce istighfari ba shi da kyau hailala ba shi da kyau kada a yi zikiri yanzu menene laifinmu zikiri muke istighfari muke wato ahalus suna ba sa zikiri kaga mai wannan magana ya san ƙarya yake ko kaga yayi ma ahlus sunna ƙarya cewa ba sa zikiri bai muka adalci ba sai dai ce ahlus sunna ba sa zikiri irin na shehunan su da ya ce mutanen da ba sa zikiri irin na shehunan mu sai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ba tan gane sai a ce kai adalci tabbas ba ma yin zikiri irin na shehunan ku muna yin zikiri irin na manzon Allah ne to mai laifin mu kai kana yin zikirin da ka amso daga shehunan ka akwai shirka a ciki akwai bid'a akwai sabon Allah amma mu muna yin zikirin da ya fito first class daga manzo sallallahu alaihi wasallam eh dai Allah ya mu ala kulli fannin fadala Allah fannahu bi an farada din al-qawima wa sannahu eh akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzo sallallahu alaihi wasallam to sai muka dauko zikiri daga manzo Allah kai kuma ka dauko daga shehinka shehinka kuma yana dacewa yana kuskure da ka faɗi wannan ma amma zai ce to kuma ƙaryan wani lokaci sai tona masa sai mutanen ba sa son manzan Allah akwai wani bawan Allah da ya ji labari cewa an ce mutanen ba sa son manzan Allah ya zo ya ji ba na karatun hadisi in ya karanta in ya ce in ya ce kala rasulullah ka ji Majalis' ya dinki sallallahu alaihi an ce ba sa ma annabi salati ya yi bayanai da cewa in dai manzan Allah ya faɗi magana ba ma sauraron maganar kowa dan ya fi kowa daraja a wajen mu ya fi soyuwa a wajen mu muna fifita maganar shi fiye da kowa muna kaza ita ah, amma mutanen ba su ne wahabiyawa ba ba su aka ce makiya manzo ba ba su aka ce to amma sun ce su suna fifita maganar manzo akan na kowa wallahi bai bar kasar ba sai da ya ba salafi to irin wannan ya faru jamil zainu ya faɗa a cikin littafinsa ya yi bayanin irin yadda bin ba sa cikin karatu wannan bawan Allah ya zo da yana sukan salafiya sai zo ya ji bayani tsagoran karatu daga wajen bin ba nan take ya juya ya koma basalafi misali na'am ana fi tarihi as wannan kenan a cikin tarihi da ya gabata huwa mawjudu al fi ahli al-bid'ah fi hadha al-asr wato ƙarya yana nan har yanzu ga ga yan bid'a a wannan zamanin kuna jin yadda ake ma albani ƙarya nasiruddin mm. a ah, akwai wani bawan Allah malami ne fa yana wa'azi yana wa'azi yana da awon masunna ya zo ya ce nasiruddin albani wato ya zo ya gama zagin malamai ya zo yana cewa malamai ba su iya ba shi ma da Allah ya tashi kama shi da Allah ya tashi saka wa malamai shi ma sai aka samu wasu suka ce shi ma bai iya ba na fasar nani ya zo ya ce abinda malamai suka yi duk da ife ne ba su iya ba sai shi ma sai aka samu wani malami sai ya tanakudatul albani wasu malamai sun yi tanakudatul albani su kaga anan wajen sun gano albani yana tukka da warwara to shi anan wajen yana ganin irin yayi raddi din nan ga albani bai san yayi ba albani bane in ka ce albani yana tanaqut ba suka bane in dai suka ne to zamu ce imamu ahmad bin hanbal da sauran malamai su ma ka soke su saboda imamu ahmad bin hanbal yana cewa kada ka rubuta duk abin da ka ji daga gare ni fa inni aqulu al-qawla al-yawm wa arju an gadan domin ni nikan faɗi magana yau in janye gare shi washe gari zan faɗi magana yau gobe kuma gaba daidai bane in janye an samu mai sana'o an gane za ka ga imamu ahmad an ce fi ahadi kaulai in imamu ahmad ya magana za wani lokaci yana fatawa guda uku akan matsala ɗaya sai ga imamu ahmad ya yi fatawa uku to kaga in za a rubuta littafi sai a ce tanaqudati ahmad na ba san gane kamar Imam Ahmad dama ya gaya ma cewa mu nan yace ni mutum ne ina faɗin magana yau gobe in gane kuskure in janye idan mutum yace ni in nayi magana har abada bana janyewa wato ka gudu wannan kawai ba mutum bane na kirki kawai ka guje shi kenan ko da ya gane gaskiya zai tsaya kyam akan ƙaryan shi wannan ba mutumin kirki bane amma albani da yake tanaku ya inganta hadisi yanzu daga baya sai zo ya gane bai inganta ba sai ya za a fashi ni Allah ne sai da laifi wannan yana nuni akan insafin shi yana nuni akan zurfin ilimin shi da abin da ya kama da wannan kaga wannan yana faruwa kowane zamani yan bid'a na sururiya da ikwanul musulmi da yan haddadiya wani irin ƙarya ne ba su yi wa shekara biyu ba har ya sa mutanen da ke sauraron wannan bawan Allah yan kaɗan ne mafi yawan mutane ba sa son shi kuma ba fa laifi ya mutu ba in kana so ka ji laifin mutumin nan saboda yana tona ma ainihin ikwanul musulmin da sururiya da haddadiya asiri to mutanen da ke son wa'annan mutane su ne ba sa son shi kaga mutum yana kin wannan bawan Allah to yana son wa'ancan ne to kuma shi wannan yana kwance ma wa'ancan zani a kasuwa to saboda haka sai maimakon su faɗi gaskiya yanda yake sai su ringa farfaganda shi ma yanda suka yi wa Muhammad bin Abdul Wahab mutum ne mai tsananin zafi kafirta kowa da kowa yake yi baya so kawo kowa ta ahlus sunna ɗan uwan shi yana fitar da su daga sunna ce to ai wannan bawan Allah ba yayi littafi ba wannan bawan Allah ba yayi kasakasai ba a wani littafin shi ko a wani kasar din shi wannan abin ya faru haka a wani littafin shi wani kasar din shi haka zai kawo mana ai ba magana littafi bane labari ya yada ai labari ya yadu ni ma jin labari ne ko kai ka yadda duk labarin da aka faɗa kanka shi ke mu yadda to irin wannan za ga mutane suna ta faɗi suna amfani da farfaganda suna ɓata mutum kuma da za ka tambaye su gaskiyar magana dan Allah ma ba wahala na kana sukan wani wai a ina ka samu wannan magana za ka ji ya turu kamar ya ina na samu a wai ina so in san da ka samu ne to ai kowa da kowa ya sani sai yana kallon ko ya samu taimako kowa da kowa ya sani kada ka wani zai ce eh ni ma na sani to kai yana kallo kowa da kowa ya sani <laughs> to ya ji wuya ne sai kama ihu ya ce kalli nan ko zai samu masa da shi ko ya kalli in ya ga bai samu ba bai ta faɗa da shi sai barin gaya ma na yi karatu a madina kasan dai kai a najeriya kake mutumin da ya karatu a madina da nan najeriya duk ɗaya ne ai ba ɗaya ba ne to ni a madina ya karatu za in na faɗa wa magana game da shi ka yarda kenan duk mutumin da ya karatu a madina duk abin da ya faɗa gaskiya ne baya ƙarya gashi ma kai ƙarya an fahimta ko to irin wannan suna da yawa na? na'am ah, la yuharibuna ahla sunna illa bil kadhibi wal iftira'ati wal ittihamat ba ta yakan ahla suna da hujjoji suna yakan ba ta yakan ahla suna sai da ƙarya da kirkire kirkiren ƙarya da tuhuma ah, fahum Kulu na fi ahli suna murja. su a yanzu suna cewa ga ahli suna murja. akwai waɗanda suka rubuta littafai wajen kokarin bata jirin Albani suka ce albani murji'i ne sai da malamai suka yi rubuce-rubuce su fauzan hatta ibn usaimin zai da aka tambaye wai albani murji'i ne da gaske shi ma ya irin magana ibn ibn ibn hazar duk mutumin da yace albani murji'i ne in ma bai san albani ba ko bai san abin da kira irja'i ba yace albani rajulun ne min ahlus sunna rajulun min ahlul hadith yace mutum ne daga cikin ahlus sunna ko mutum ne daga cikin ahlul hadith yana kyakkyawan yabo misali kamar sai gashi nan ga rubuce rubuce sun yi kokarin mata shi albani yana da da girja alhali albani ya yi rubuce rubuce wajen suka girja ko sharhin da ya yi na dahawiya ai ya sauke girja. kuma ya yi raddi ga yan aƙidar girja masu cewa saban Allah baya fitar wanda akwai imani amma sai aka jingina mu kuma albani cewa murji'i ne shi ana yin haka ne don mai abata shi wa kazabu wa rabbal kaaba yace wa kazabu yace sun yi ƙarya wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba wallahi ƙarya suke yi wa ma akhas wallahi min al murji'a yace wallahi wa'annan su wa'annan yan biriya din wallahi sun fi kaskanci wallahi sun fi murji'awa kaskanci ah, wallahi indahum asbatu anwa'i al irja yace wallahi su wa'annan yan biriya, a wajen su akwai mafi munin nau'i na irja irin su irin su ikhwan muslimin irin su haddadiya irin su sururiya suna da mafi munin nau'i na irja إذ يكون sa'imu minhum kazzaban qa'inan fajira domin za ga babban shehi daga cikin su ba shehin su shugaban su gaba daya za ga shi makaryaci mayaudari fajiri zai saki ƙarya kuma baya jin kunya an gane wannan ai makaryaci mayaudari fajiri kuma ya tabbatar da ƙarya yake yi min akzabin nasi wa abjarihim wa akhwanihim za a gansu mafi ƙaryan mutane mafi fajircin su mafi yaudara daga cikin su wa ma zalika huwa al-allamatu al-imam indahum amma duk da wannan ƙaryan fa shi allama ne kuma imam a wajen su wannan katon makaryaci irin wannan sai su kira shi allama su kira shi imam eh? wa yamdahunahu wa yuwaluna alai kuma suna yaban shi kuma suna jibintan shi wa yu'aduna alai kuma suna adawa saboda shi suna soyayya saboda shi an gane suna yaban shi suna soyayya saboda shi suna yin adawa saboda shi in ka so shi su so ka in ka ƙi shi su ƙi ka hadha akhbar min al-irja wannan shine mafi ƙarya daga cikin wannan yafi irja'i ƙarya wata kai yafi irja'i muni bi darajat kuma yana ƙasan irja'i da darajat ah, wa yusammuna ahlus sunna murja amma kuma wai duk da haka suna kira ahlus sunna wa murji'a su din suke kira ahlus sunna ko murji'a wa iyaz billah wa hadhihi al-alqab al-an wallahu a'lam qalila yace wa'annan laqaba yanzu kiran ahlus sunna murji'a wallahu a'lam ya zama kadan yanzu ba yawa لأن الجهمية الآن اندست في الأشاعرة domin yanzu ‘yan jahiliya sun shige cikin asha'ira asalin ‘yan jahiliya yanzu da wuya ka gansu sun sun narke sun cusa kansu cikin asha'ira ah, wala sha fala sha'iratu atatu itatuhum wa gulatuhum yubghiduna na alalade. hadith su asha'ira itatuhum kangararrun su sannan gulatun masu wuce gona da iri daga cikin asha'ira suna kin alalade, ba dukan asha'ira ba walau samma wa anfusahum ala sunna a ah, ga ibn hajar ya ba sa kin ashabul hadith ko ga irin su imamu nawawi ai ba sakin ashabul hadis ma kaunihim asha'ira akwai asha'ira masu insafi masu adalci an gane ko kaga irin su imamu suyuti duka sunan asha'ira amma kuma ba sa kin ba sa kin ahlul hadis bal suna ma yaban ahlul hadis an gane wannan ko saboda haka su daga cikin wato masu sukan ashabul hadis su ne kangararru masu wuce gona da iri daga cikin asha'ira akwai asha'ira yan gulgula daga cikin su walau sammau an fusa kuma ahalar sunna su din asha'ira din ko da sun kira kansu ahalar sunna bal ya rauna an fusa an ahalar sunna kai suna maganin kansu ne ahalar sunna yi. yanzu masu karatu a jami'o'i na najeriya ai silabus din da ake amfani da shi silabus ne na asha'ira daga masar in kuna duba kutubul firak nasu za ka ga in suka ce jama'atu ahlus sunna asha'ira ake nufi da maturidiyya asha'ira da maturidiyya sune jama'atu ahlus sunna An ba gane wannan na ka ce ma manhum ahlus sunna sai ka dauko yan salafiya ka faɗi manhum ahlus sunna zaka rubuta zaka ce hum asha'ira hum jama'atai asha'ira wa bi wal maturidiyya sune asha'ira sune ahlus sunna su suna ganin su ne ahlus suna su a sha'ira. amma kuma duk da haka kuma yubjiduna ji hadis suna hadis suna kyan ahlul hadis idan ku ne ahlus suna ya za a yi kuma kyamaci ahlul hadis a ya kamata duk mutumin da yake aiki da hadisi ku fi kowa san shi sannan kuma suna inkarin akbaru ahad yan a sha'ira kamar zilawa suke hadisi in ya yi karo da ka'idansu idan hadisi na khabaru ahad ne suna inkarin shi ina ba ta gane wannan sai wannan hadisin khabaru ahad ne ba za mu kafa hujja da shi ba wajen akida ga duk mutumin da yake yana tunkuɗe hadisin annabi wai sai ya zama to mutawatir kafin a kafa hujja da shi a wajen akida to wannan dan bid'a ne shi ahlus sunna suna aiki da hadisi in ya inganta sa hal hadis fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta shine mazhabana babu ruwana khabaru ahad ne ko mutawatir ma dama dai ya inganta kama a sha'ira suna tawilin nusus idan hadisi ya zo hadisin ya yi karo da ka'idansu sai su kore wannan hadisi su tabbatar da ra'ayinsu kyakkyawan misali hadisun jariya hadisin wannan baiwa wanda wani sahabi ya bata kiwon awaki sai ta yi sakaci sai kura ya cinye ainihin awaki guda biyu da mai gidanta ya zo yana kirgawa ta dawo daga ciwo mai gidan na kirga awaki sai ga ba guda biyu ya aka yi ina guda biyu ta ce awa a abin kura ya cinye kawai nan take bawan Allah ya daga hannu ya gaura mata mari yana gaura mata mari dago kanshi ke da wuya sai ga annabi na kallon shi kunya ya rufe shi ya rasa yadda zai yi yana ta dabur dabur haka da ya rasa yadda zai yi sai ya ce ya rasulullah ya Allah ko dai yanta ta ne irin yana ganin to ko dai yanta ta ne kila Allah zai gafarta mai to sai annabi to dakata kafin ka yanta ta barin tambaye ta sai annabi ya jariya aina Allah yace ya ce baiwa idan Allah yake sai ta ce fi sama ta nuna bai da yabanta ba ta ce Allah yana sama sai ce mata man ana wane ne ni ta ce anta rasulullah kai manzo Allah ne sai annabi ce fa a shiga fa inna mu'mina ka ‘yanta ta domin lalle ita mumina ce saboda ta san inda Allah yake an gane wannan ko to wannan baiwa Allah shi ne a sha'ira suka ga hadisi da ya inganta kuma hadisin mutuwatin ne to yanzu ya za su yi da hadisin ka ce wannan hadisin abin a kokarin tawil ka ce wannan hadisin abin da ya faru ita wannan baiwa da tana bautan gunki ne tana bautan gunki ko gunki yana ƙasa. to lokacin da manzo Allah yana so ya jarraba ta daina bautan gunki ko ta musulunta shi ne sai manzo Allah ya ce mata ya ke baiwa ina Allah yake da ta ce sama to sun san dama tana bautan gunki kasa ne to tunda ta rabu da wannan gunki sai annabi ya kyale ta ya nuna tunda ta nuna sama to ta daina bautan wannan gunki na kasa ba wai ana nuna wai Allah yana sama gare wani jinsu duk wani ne tawili tawili bai samu shiga ba kwata kwata sannan tawili na biyu ta ƙara yi wasu daga cikin suka ce Allah ta'ala ba zai yi a ce yana sama ba in a ce yana sama an mishi wuri Har ce amma baiwa kuma suka ce ba a tambayan Allah da aina Har ce amma kuma ita baiwar annabi ya ce mata aina la kuma ta ce duk wanda ya tambi duk wanda ya ce ainan la ya kawo bid'a ta ce ga kuma baiwa annabi ya ce ainan la wai dan bid'a kenan suka shiru ina fatan gane wannan to sai suka ce ai abin da ake nufi annabi yana nufin aina amrullah wato ina al'amarin Allah yake sai dai amruhu fi sama sai in dai amruhu fi sama ai amruhu fil ardi shi mai amruhu fi kulli makan in haka ne ashe kenan da manzo Allah ma ba amfani mai tambayi ta nuna sama sauran wuraren da akwai al'amuran Allah ba al'amuran Allah na ko ina ai sai suka kokarin tawili amma tawilin bai samu shiga ba to haka suke tawili in suka in suka ga sun tawili sai su ta hadisin an gane yayi na'am ah, wa yusammunahum mushabbiyatun wa hashawiyatun wa jahala su yan asha'ira suna kiran yan salafiya suna kiran ahlul hadis mushabbiha wai wai ahlul hadis suna kamanta Allah da halitta suna kiran ahlus sunna hashawiyya suna kira ahlus sunna jahala wa yujadu hadha fi kutubihim duk ana samun irin wannan magana a cikin littattafansu limaza me yasa bi annahum warithu al fi kathirin min aqaidihim saboda yan asha'ira sun gaji jahmiyanci a cikin da yawa daga cikin aqidansu wa in kanu lam ya'khudhu kulla bid'ihim duk da cewa su yan asha'ira ba su kwashi dukkan bid'o'i na jahmiyya ba akwai wasu abubuwa da ba su kwasa ba na jahmiyya kaga jahamiya sun kare ta sifofin Allah duka na fata lura sun ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da rai Allah ba shi da hikima Allah ba shi da irada Allah ba shi da kudura duk wani siffa da sunan Allah sun karyata shi kuma jona yi kaga su kuma a sha'ira sun kore wasu siffofi sun tabbatar da wasu sun yi tawilin kuma wasu ashe su ba su doki ƙidan jahamiyya ta kowane bangare ba faqad aqadu minha habwan wasira ma sun yi riko da wani irin rabo mai yawa rabo cikakke daga cikin aƙidan jahamiyya mislu taqil sifat misalin kore sifofin Allah Allah ba shi da hannu ba shi da iska ba shi da kafa ba shi bai daidaita kan al'arshi ba Allah baya ko ina baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya ko ina to wannan sun samo shi ne daga sha'ira a daga jahamiya wa mithlul qawli bil jabri wa ashiya'in ukhra misalin aqidar jabar aqidar cewa dan adam ba shi da hurriya kawai duk abin da yake aikatawa ba shi ke aikatawa ba to sun ciro wannan aqidar jabar da wasu abubuwa daban-daban daga yan jahamiya shi sa ibnu taymiya rahimahullah da ibnu qayyim in za su yi raddi ga asha'ira ba su cika kiran asha'ira ba sai su yi raddi ga uwar sai su yi ga jahamiya haka nan magabatanmu irin su imamu darimi imamu ahmad bin hanbal shi ma da sauran malamai in za su yi raddi za su zai ga sun wallafa littafi arraddu alal jahamiya to idan an yi raddi ga jahamiya a sha'ira ta shiga an gane ko shi sa imamu ahmad shi ma yayi littafi a alal alal zanadiq awal jahamiya eh? sannan ibn kutaiba shi ma yayi littafi raddi ga yan jahamiya manya manyan malaman salaf in za su yi rubutu ba su cika ɗaukar sunan asha'ira ba saboda karama ce shi yasa ibnu kayyim na kiran asha'ira mata sannan yana kiran jahamiya su ne maza an gane wannan ayi to saboda haka gara ayi raddi ga maza tukuna an ayi raddi ga maza an kama mazan an yake su sannan sai matan zama kwarkwara ko sai a mai da matan zama kwarkwara ko bayi da sauran shi kenan to shi yasa ka gani amma dukkan su gaba daya aqidan jahmiya suke da shi ga wasu al'amura wa qawluhu wa zahiriya cewa da yayi wa zahiriya sun sammau ahlus sunna zahiriya sun kira ahlus sunna da suna zahiriya li'annahum yu'minuna bin nususin qur'aniyya wan nabawiyya saboda su ahlus sunna suna imani da nassoshi na qur'ani da nassoshi na annabi an gane yayi nassoshi na qur'ani nassoshi na hadisi babu wata kungiya a duniya da ta sallama ma hadisin annabi kamar ahlus sunna duk sauran sauran ƙungiyoyi suna aiki da hadisi ne inda ya dace da ra'ayinsu sai su jefar da hadisi inda ya saba ra'ayinsu ko ina daga cikinsu yan jahamiya ne yan asha'ira din ne yan mutazila din ne yan kadariya ne yan jabariya ne su baye ne hata yan alaƙa da suka yi aiki da hadisi sun san ya dace da ra'ayinsu na ba gane wannan saboda haka wani dan kalakatu ana tattaunawa da shi aka zo magana wannan zina ya sani guna ka ba'irar ismu wal fawashi illa lamam aka ce to me ake nufi da lamam tunda ka ce baka aiki da hadisi yace gashi nan a cikin littafin an ce lamam shine kananan zulubai gashi nan a cikin littafin aka ce kamar ya a cikin littafin to yanzu ne a takaice dai jama'a wane ya yarda da littafin mu cewa ni ban yarda su ba shi tunda ka ce baka yarda ba kan ka hujja da hadisin mu ka kawo hujja da hadisin mutum ni ma zan kawo ma hujja da shi dole ka yarda in dai ba za ka in dai ka yarda kawo hujja da hadisin mutum kai ma kada ka kusura kawo hujja da hadisin ai a cikin hadisin ku a cikin hadisi ana cewa annabi ya ce la taktubu an shay'an ghayra alquran wannan shine dalilin da yasa mu ɗan qur'ani ba ma kafa hujja da komai sai sai qur'ani ba mu da hadisi saboda annabin da kanshi a cikin hadisi ya ce ka ai ko da ma ka yarda da hadisi Eh? ka yarda da hadisi duk abinda manzo Allah ya faɗa a jama'a. ai ku ka faɗa oke abinda muka faɗa duk ka yarda da shi to bari ka ji sauran abubuwan da muka faɗa kuma wanda kai wanda kuma kai ba za ka yarda da shi ba to sai ga cikin sauki sai ringa jin tsoron mai kawo ma hadisi daga ya kawo ma sai ka kai shi bungun tukuna ka ce to alhamdulillah jama'a ku shaida wane yanzu ya dawo gida shi ma yanzu ya zama to daga cikin ashabul hadisi Ki Allah ya kiyaye to a ji hadisin nan ku koma mu ci gaba da rikici kama zuwa da bugawa qur'ani da qur'ani da kai an fahimci wannan to duk haka suke yi suna daukan hadisi inda ya dace da su su jefar da shi inda bai musu ba a fatu uminuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd to yan bid'a dukkan su gaba dai suna da wannan sifa din ahli sunna su kadai ne ba su da shi hatta masu takalidi da mazhaba ba zai yiwu mutum ya zama cikakken mai takalidi ba kuma ya aiki da hadisi dole ne sai ya zama bai san darajar hadisin annabi ba sai ya rufe ido duk hadisin da ya zo ya saba wa mazhaban shi ya zagi hadisin ma yanzu akwai wani wani bawan Allah wanda suka suka yi zamani da Nasiruddin Albani ya ziyara rasu ana kiran shi Hamidul ana kiran shi wannan a wannan Hamidul Kausari Hamidul Kausari wani babban malamin annabiya ne Hamid Al-Kausari idan ya ga wani hadisi duk ingancin hadisin hadisin zai kawo mai cikas wallahi zai zagi hadisin hadisin in ya taba mazhaba na hannafiya duk darajar hadisin kai da kai da abu mai kai sai da ya zagi Imam Bukhari ya zagi Malik ba kan shi har Imam Malik sai da ya zaga to shi ne saboda haukan shi ya zama kamar mahaukaci saboda kariya ga mazhaba sai aka samu majnunu Abi Hanifa eh mahaukacin Abi Hanifa shi wajen kariya ga Abu Hanifa ba zai iya yin ridda malamin hadisi ne sosai ya kware yana da ilimi akan hadisi amma kuma sai mai da kanshi wawa mai da kanshi wawa in hadisi ya inganta yaga ya taba Abu Hanifa to hadisin da yifi ne shi to wannan hadisin tunda ya taba mazhabin hadisin nan bai inganta ba wato mazhabin su shine asali hadisin ke bin mazhabin ina fatan gani. to haka duk masu takalidi da mazhaba su ma za ka gaba su da insafi hadisi zai inganta in ya dace da mazhaban su sahihi in ya saba wa mazhaban su bola ne a zubar da shi kun da wannan ko to amma ahlus sunna ba su kadai suke aiki da ya ayyuhal ladina amanu atiiu llaha wa atiiu rasul wa ulul amri minkum ya ayyuhal ladina amanu tajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya kan komai kuma yadda shi zuwa ga Allah da mazhaba ko a mai da shi zuwa ga Allah da Abu Hanifa a mai da shi zuwa ga Allah da Malik da Shafi da Ahmad da Ibn Taymiyyah Ibn Baz Albani da zuwa gaba ila Allah wa rasul in kuna jayayya kan komai to kuma yadda wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo amma da sharaɗin in kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe amma yanzu mutane suna jayayya ina suke komawa ilal mazhab ko kaga mutumin da ana jayayya sai koma zuwa ga mazhab ana sashi daga cikin ahlus sunna la ko mubtadi an gane to haka wannan shine ɗabi'an yan bid'a duk inda suke suna kin hadisi yan bid'a na duniya gaba ɗaya sun yi ittifaqi wajen kin hadisi in an tabbai ka wani abu ne yan bid'a suka yi ittifaqi duk duniya ba ba su da sabani a kai kin hadisi da kin ahlus sunna sun yi tufaki kan shi suna iya sabari kan wasu al'amura na'am wa ya'khuduna bi ma adh-dhahira al-wadhiha suna riko da dilala na sunna su ahlus sunna wanda yake ne wanda yake wadiha wanda yake farko gashi nan wala yu'awwilunaha wala yuharifunaha ba sa mata mummunan tawili sannan ba sa karkatar da ita daga ma'ananta kama ya falu ahlul Hawa. kamar yadda ma'abota san rai suke yi to insha Allah yau ana neman taimako kamar yadda aka saba na ainihin wato na masallaci saka yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum الريش يعني إذا كنت تركب يعني المركب هذه الغبار لما تركت المركب هذه وأحس بالسيارة قلل عندي الزكام لأن الشاشة عجز يعني تمنع نعم Mm.

duk fikihun da ya fasa hadisi kai ka san ba fikihu bane sunan shi sunan shi me duk fikihun da ya rusa hadisi annabi sunan sunan shi bata ba a kira shi fikihu an gane shi fikihu in dai mai kyau ne dole ya dace da hadisin manzo Allah saboda manzo Allah shi Allah ya turo da sako nan ya shirya da al'umma to ya za a yi ko magana wani malami ya rusa magana annabi ka duba wannan magana ba ra'ayin malam wane ya rusa maganar annabi sai kuma a ɗauki ra'ayin malam wanan to kenan addinin musulunci shine ra'ayin malam wanan kenan shi ma manzo Allah ya zo amshi addini ne wajen wancan haka ne abun go a wajen wa shin Abu Hanifa da su manyan malaman nan su Malik da su waye wajen ina ina amshi musulunci sun amsa ne daga wajen manzo Allah to sai kuma a ce kuma maganar ya rufe maganar manzo kaga ai to al'amarin ya zama shirme kenan an gane saboda ɗan adam yana iya dacewa yana iya kuskure in dan adam ya faɗi magana maganan nan ya yi karo da maganan manzo za a ajiye mai duk darajar shi amma ba a ajiye maganan manzo ga maganan kowa a duniya in an ce hadisi sahihi to za mu yi aiki da wannan hadisi ba tare da shakkan kowa ba saboda hadisi ne wanda ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce kuma ra'ayi ra'ayin malam wani sai mu ce wannan ra'ayin akan me ya dogara sai an kawo mana ra'ayin ya dogara kan wani hujja in bai in ba hujja sai mu kyala ra'ayin saboda da mu da mai ra'ayin gaba ɗaya muna neman aljanna ne kuma aljanna ana samun shi ne in ka dace da sunna duk sanda mutum ya saba ma sunna to zai samu aljanna falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa'annan masu saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan kada fitina ta same su ko azaba mai radadi ya same su ashe da zarar mutum ya saba wa sunna sai bai same shi fitina Allah shi kiyaye na'am wa alaikum salam babu zuwa Najeriya shi za baka san su ba yan tabligh suna da gidan maturidiya aqida ce ta aqidar ya ya kusan kama da na asha'ira yanda ka san aqidar asha'ira tana da bambanci kaɗan ne maturidiya ila ma asha'ira ba kawai ganin kai. Shi kai shine asha'iran akwai asha'ira akwai maturidiya yan Najeriya yan biri a kusan suna kan wani aqida amma abin da ya sanya ba kwa ganewa saboda shi aqidan asha'ira yana tare da ilmul kalam da kuma falsafa ko mafi yawa daga cikin malamanmu na zaure da suke da suke da fahimta na sufanci ko kaza wato suna yin watsi da littattafan aƙida na asha'ira din in suna karantarwa a zaure sai su karantar da fiqh da wake-wake amma babu ainihin su umul barahim su ida'atu dujinna akwai littattafan su umul barahim ida'atu dujinna sharhu jawharatu tauhid to wa'annan su ne littafan da suka shahara to amma a Najeriya yana da wuya ka ga ka je zaure ka ga ana karanta da shi dalili saboda akwai philosophy a ciki akwai ilmul kalam a ciki to saboda haka yana wa malaman wahala shi za su ke cewa tawfidi na da wahala eh ilmin tawfidi wahala gare shi ba ba kowa da kowa ke karanta shi ba to saboda haka sai ka ga sai Allah ya taimake mu yana da wuya ka ga sana ɗauko ma magana a gidan sai dai kawai kaɗan kaɗan kuma yadda a yi ba sa ɗauko maganar aƙidar sai kaɗan kaɗan ilimin da Allah ya kwace mu kamar ilimin aƙida na asha'ira da kuma filosofi da mantik za ga yan biri'a suna son mantik amma kuma da wuya ka samu malamin mantik cikakke a Najeriya babu shi ko da kaga yana karantarwa ba bai fahimta ba kawai larabci zai kama kana gani an ce an ba malam wani mandi kawai kai ta kallon shi duk yanda yanda ba gane ba ka gane ba na'am wa alaikum salam malam muna karatu ne da Allah an bayyana ko shi zama ga kai kanka zaka ana ta bayani baka gane wato ya akai shi kowa kowa da bai ganewa wannan zai ce wallahi shi a kulliya malam wani ke koya wani shi bai taba ganewa ba shi ina na yi ma kawai shi bacci yake yi to malamin da yake ya iya yana da ta'abiri mai kyau in yi ta larabci ya yi ta larabci ka sai ka ɗauka kawai kai ne baka gane ba eh da kai da shi duk dai kuke to da a ce sun iya wannan falsafan da kun sha wuya za su ta kawo shi ne kokarin jayayya sai malamin da yake gogagge zai iya tattaunawa da su sai Allah ya sa sai Allah ya hutar da mu daga wannan abin to shi yasa yana da wuya ka je majalisin sufaye ga ana karanta da wani wayannan littafan tauhidin kawai to shi yasa sai aka huta ba masu karatun aqidan sosai shi yasa da yawa daga cikin babban aqidan asha'ira ba kuma in aka samu malami an sa littafin a gaban shi ba ni bakin baka fassara ba bayani kuma da yake suna da ladabi su ba sa tambayar ma bayani kuma za su rike fassarar yadda ya faɗa su ma za su karantar da na gaban su wanda ya zo baya wanda ya zo za su karantar da wanda ɗalibin su misali nan gaba ni ma haka malami na ya karantar da ni daidai haka yadda kaji bayanin nan ne maka nan na tsaya na if you become a lecturer correctly, or, or you become the VC. If somebody like this is able to go there and become a VC here, be able to correct, if you have understood the creed of Hmm? So we hope you will go there, inshallah. Hmm? When? so, so the scholars that are teaching, that are, that are writing the syllabus, most of them are Sha'ira. So that is the, the problem we are having. Now, Alaikum Salam. Eh, ya aje kare ne gadin ne o ne gadin gona eh shi dai kare ba a siyar da shi sai malamai sun yi sabani da karen da aka yi wa training shi ana siyar da training din ko ba a siyarwa shi makaula ne tunda annabi ya ce annabi ya hana cin kuɗin kare to za a iya tawili a ce to ba karen aka ci ba training ne shi to shi ne wanda ce eh za a iya dogara ce to kware wanda yake da shi wajen training shi ne aka biya amma karen ba wai shi biya ba an gane to shi ne ya dama dole ka ba shi abinci dama eh. oh, oh, a kudin da wancan abincin da yake bayarwa zai iya yin wani kawo ne shi ga ina dan ba da ina dan ba shi abinci sannan ana dan mai training ana dan mai kaza kaza karin da ba da kaza duk wata karin da ba da kaza

kana jin wani shehi yana cewa Allah baya Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko ina to wa'annan sune yan asha'ira masu cewa Allah bai daidaita kan al'arshi ba an gane sannan kuma suna tawilin wasu siffofin Allah magana ne mai tsawo in muna karanta littafin firak insha Allah muka zo magana a sha'ira za mu yi magana mai tsawo kan shi shine aqidar yan Najeriya da yan biriyan Najeriya a sha'ira ne suna bin wannan aqidar suke bi amma kamar yadda na ce fahimtar shi ba kowa ya fahimce shi daga cikinsu ba sai Allah ya hutar da mu abubuwa da yawa da hannun na malaka ji tsoro kuma kaki alaikum salam Yeah. a galiban abin a najeriya abin yake saboda wanda suka yi taharuji da farko sun tasirantu da ikwan musulmi to sai zama to su ma suna tsora na bayan su akan haka an gane su wanda suka yi taharuji wanda suka je jami'an a farko za ga wasu daga cikin su da kokarin yakan sufaye yakan shi'a yakan kaza amma wajen manhaji nan ne ake bugawa da shi ko me ya kawo musu wannan matsala saboda ainihin zaman muhammadu kudu a jami'a muhammadu kudu dan uwan da kudu ya zauna a jami'a ya karanta har ma ba a gano aƙidar shi ba har saudiya mamlaka ta ba shi daman ya rubuta kutubul ƙida. shi ya rubuta syllabus na aƙida na secondary baki daya a lokacin shi sai daga baya bayan an gane aƙidar shi aka zare wa innan littattafan aka canza aka sa Sheikh Fauzan ya yi rubuce-rubuce kan aƙida din kafin wannan to zuwa haka wannan abun shi Muhammadu Kudub ya ya samu nasara wajen bata wasu malamai ya cusa musu fahimta ya zama sai ga mutum kamar basalafe amma wajen manhaji yana yana son ikhwanul muslimin yana son manhajin su baya son a taba su shine dan sururiya ina ce wala dan sururiya ne ga aqida ku kamar daya da zaran kun zo wajen wajen manhaji ko ku bambanta sai ga ya maka zafi sosai in ka taba ainihin Hassan al-Banna sai da kudu kaga ba sauki za ku yi baran baran da shi to ka san wannan dan sururiya ne an fahimci wannan to irin wayannan su suka zo suka suka cika mana Najeriya kuma sai jami'a sai ainihin wannan wannan muntada ita ce take jagorancin wannan da awa na sururiya to ta yi kokarin gina masallatai da masallatai da makarantu da komai da komai wata na da kuɗi za ta gina ma masallaci da makaranta ta ringa biyan ka kuɗi mai yawa tana biyan ka albashi sannan kuma tana biyan ka albashi in dollar kawai an gina maka makaranta kawai ka ci gaba da karantarwa to da haka suka kama malamai da yawa to duk malamin da zai taba muntada to ba za su zauna lafiya da shi ba To da muntada na daukar nauyin su ko abin da ya kama da wannan to amma yanzu zamanin Obasanjo ne Obasanjo ya lokacin da aka fara magana cewa muntada yan ta'adda ne shine aka yi freezing din account din sai zama to duk mutumin da aka bashi aka gina masallaci da makaranta an ban mai makarantar da masallacin yanzu makarantar da masallacin ya zama hannun individual yanzu ba ruwan muntada da shi yanzu dan mutum yana rike da masallacin muntada ba za ka ce dan ba lalle bane zama na sururiya an gane wannan yanzu ba su bane suke gudanar da shi sai abin da kaga daman yi za ka yi tunda yanzu ba su da iko ba sa daukar nauyi ba ba suke biyan liman ba ko malamin da ke karantarwa amma da daga can ake aiko da kuɗin biyan liman ku fahimci wannan to saboda haka in mutum yana aiki a muntada a da za a ce to yana karkina aiki karkashin yan sururiya to amma a yanzu ba lalle bane haka saboda zai ya ci kawai sunan ne kawai muntada to yanzu ba ba muntada din ba sunan muntada din to ko da sunan muntada din amma kuma sai gashi aikin aqidan da manhajin na salafiya ya to kaga ba matsala eh Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك